Masana sun bayyana halin kakanikayi da cutar coronavirus ta kara jefa al'amura da suka shafi tattalin arzikin Najeriya musamman idan aka yi duba akan batun da ya shafi ci gaba mai dorewa wanda dukkan ƙasashen mambobi na Majalisar Ɗinkin Duniya a shekarar 2015 suka ɗau alwashin yi wato muradun SDGs don yaƙi da talauci da kare duniya da kuma tabbatar da cewa al'umma sun ci moriyar zaman lafiya da ci gaba kafin shekarar 2030. To sai dai irin tsaiko da annobar ta janyo ga tattalin arzikin ƙasar wajen cimma wannan manufa ya yi barazanar sanya dubban mutane rasa ayyukansu a fannoni da dama a kasar kamar yadda darakta janar na ofishin kasafin kudaden shigar Najeriya Ben Akabueze ya ce kashi ashirin cikin ɗari ne kawai na kudade ke shiga kasar abinda Dr. Isa Abdullahi malami kuma mai sharhi kan tattalin arzikin kasa a jami'ar Kashiri na jihar Gombe a Najeriya ya ce kasar na bukatan ɗaura ɗamara da kuma inganta wasu hanyoyin shigar kudadenta baya ga dogaro ga arzikin man fetur da ta yi. Manya-manyan abin da ya kamata mu yi la'akari da su bayan man fetur babu jigon tattalin arziki mana na Najeriya kamar noma da kiwo to kuma inda ma mun bunkasa nomar da kiwon da sun ma fi man fetur din samar da kuɗaɗe wa Najeriya to ya kamata mu duba kuɗaɗen da muke da su mu kashe kuɗi mai yawa tun daga jikin gwamnati har zuwa kamfanoni masu zaman kansu da ɗaiɗaikun masu zuba jari a sa gonan nan ta koma irin ta zamani Ayi noma ta katafila da manya-manyan injina combine harvester da sauransu a madadin garma da fatanya da hauya su ba za su iya ba mu abincin da za mu ci na mutum miliyan ɗari biyu a Najeriya har kuma mu saida mu wayansu ba har ya zamanto arziki ba. A nashi ɓangaren Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa masani kuma mai sharhi kan harkokin da ya shafi ƙasa da ƙasa a Najeriya ya ce kamata ya yi gwamnati ta ringa baiwa kamfanoni a ƙasar manya-manyan ayyuka na tsare-tsare da gine-gine don ƙarfafa musu gwiwa ba wai ta ringa baiwa kamfanonin ƙasashen waje ayyuka ba a cewar sa hakan zai taimaka wajen samar da kuɗaɗe cikin aljihun gwamnati. Manya-manyan ayyukan da ake yi a ƙasar nan watan civil works ɗin da ake yi yi majority kamfanonin kasashen waje ne shi yasa mutane ba su jin wannan kuɗin na dawowa cikin su saboda me kamfanonin kasashen waje su suke zuwa su yi ayyukan nan so idan aka samu a ce a samu wasu ƙananan ayyuka wanda mutanen Najeriya wanda kamfanonin mu za su yi saboda a samu kuɗi ya dawo cikin al'umma idan aka ci gaba da ba kamfanonin waje misali kamar irin su JB Jules Baja kenan su kuma kamfanonin China da suke wasu hanyoyi manyan hanyoyi a ƙasar nan za mu iya ganin cewa kamar JB da su wannan CCC su suke yin wannan ayyuka so ta dalilin haka haka ya kamata a samu wa'annan kamfanonin gida su ma a samu masu aiki wanda za su yanda kuɗi zai dawo cikin al'umma cikin abubuwan da ke cimma al'ummar ƙasar tuwo a ƙwarya da kuma hana ruwa gudu shine batun cin hanci da rashawa wannan lokaci da alƙaliman annobar cutar covid-19 ke daɗa hawa a ƙasar ana zargin wasu jami'an gwamnatin da yin amfani da damar wajen karkatar da kuɗaɗen tallafi da aka ware domin kai ɗoki ga marasa ƙarfi a ƙasar awal musa rafsanjani babban darakta a cibiyar sislak kuma babban wakili a ƙungiyar transparency international a najeriya Najeriya ya bayyana takaicinsa game da lamarin. Daidai lokacin da wannan annoba take karfi a kasar kuma kasashen duniya suke hoɓasa su tabbatar da kan cewa sun cici al'ummominsu da kasashensu da tallafa musu da su fita daga cikin bala'in kangin to wani abin kunya ne abin takaici a yanzu haka nan wasu jami'an gwamnati da suke yaƙi da hanci da rashawa sun karɓi korafi daga jama'a kuma sun yi yi aniyar cewa za su bincike. Ƙwararrun sun ƙara da cewa idan har gwamnatin Najeriya ba ta yi takatsantsan wajen canja dabarunta ba, to ba shakka ƙasar ba za ta yi saurin fita daga ƙangin ƙalubale na koma baya da cutar COVID-19 ya janyo a ƙasar ba. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.